Hausawa Top TV tashar al'umma. Da alama wata sabuwar rigima na shirin barkewa a jam'iyyar PDP. a teku Abubakar ana neman rubta shi. Biyo bayan zaɓi da na ɗan takara wato wanda zai zama mataimakin mataimakinsa Ifanyi Okowa. Wanda a yanzu manyan jam'iyyar PDP suka fara kwarewa a tiku Abubakar baya a dangane da wato zaɓin da ya yi wanda su a son su wuke suka so ya ɗauka shi kuma ya daukan ɗaukan wuke ɗin masu saurare ku gyara zama domin jin rigimar da take shirin barkewa tiku abubakar ɗin a jam'iyyar pdp a dangane da haka ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani a kwanakin baya ne ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya fito da wanda zai zama mataimakinsa a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 inda ya fitar da tsohon gwamnan jihar delta wato ifanyi okowa a mazaunin wanda zai zama ɗan takararsa wato na mataimaki a jam'iyyar ta hamayya ta pdp da alama sabuwar barka na shirin kunno kai a jam'iyyar ta pdp ga alama ɗaukar gwamnan jihar delta ifanyi okowa da ɗan takarar shugaban ƙasa a babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP a tiku Abubakar yayi na nuna yiwuwar barkewar sabuwar baraka a jam'iyyar. irin yadda wasu fitattu a jam'iyyar da ake ganin su ne manya a pdp suka fito suna kwayewa wato ɗan takarar zani a kasuwa inda suke cewa bai kyauta ba da ya tsallake gwamnan jihar rivers ne ya samuke ya ɗauki wani a matsayin abokin takara alama ce ta yankan shakku cewa za su kunna wuta wato za su kunna wata wuta ta rikici a jam'iyyar ta pdp wadda idan ba a yi wa tufkar hanci ba za ta cinye wato jam'iyyar gaba ɗaya farfesa kamilu sani fage malami a jami'ar bayero da ke kano ya shaida wa jaridar bbc cewa idan jam'iyyar ta pdp ba ta yi ƙoƙarin wato ta ɗinke ɓarakar da ke cikinta ba hakan zai yi mata babbar illa a zaɓe mai zuwa ya ce irin wannan farakar ce ta janyo wa wato jam'iyyar matsala a zaben shekara ta 2015 don haka idan har ba su ɗinke ta ba lallai za su sha mamaki a zaɓe mai zuwa. Shi dai gwamnan jihar Benue Samuel Otom a wata wato zantawa da 'yan jarida ya ce samsam ɗan takarar shugaban ƙasar Atiku Abubakar bai yi halacci ba da ya ƙi amincewa wato da gwamna wike a matsayin mataimakinsa. Ya kuma ce ko bayan da ya zaɓi Okowa bai yi wani yunkurin wato lallashin wuke ba don haka babu laifi idan wuke ya juya wa jam'iyyar da kuma wato ɗan takarar nasu baya shi kuwa tsohon gwamnan ikiti ayo fayusi cewa ya yi ransa a ɓace yake kuma ya yanke shawarar goyon bayan mulki wato ya koma kudancin najeriya wato yankinsa saboda ba a kai ruwa daji gida bai jika ba waɗannan jigajigan pdp na wannan tada ƙura ne a daidai lokacin da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa da ƙusoshin wasu wato jam'iyyu na maryar ke jele zuwa wato wajen wuke kuma ga dukkan alamu da nufin yin wof da shi daga jam'iyyar pdp jam'iyyar pdp dai ba ta daɗe da wato kashe maganar karɓa-karɓa da tsayar da wato ɗan takarar shugaban ƙasa ba kuma sai ga wata rigimar wato takunu kai kamar yadda kuka ji cewa a yanzu shi wuke wasu jam'iyyun suna ta zawarcinsa domin su ɗauke shi zuwa ya je masu takarar mataimaki a wato jam'iyyunsu babu shakka wannan shine yake nuni da cewa wata fitina ko rigima na shirin barkewa a jam'iyyar ta PDP kuma za ta iya rufta jam'iyyar har a tiku Abubakar din su ga baki daya. A yanda su suke gani cewa zaɓin da Atiku Abubakar ya yi na wanda na taimakin da ya ɗauko Ifanyi kowa babu shakka bai yi lissafi ba a wajen ɗaukan wancan ɗan takara. Domin kuwa su a ganin su babu wanda ya cancanci ya zama wato mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp illa wato wuke kamar yadda kuka sani lokacin da atiku abubakar ya fito a jam'iyyar ta pdp akwai wuke ma ya fito sannan akwai wato gwamnan nan na jihar sokoto aminu wazira tambuwal ya fito shi ma takara da dai sauran wanda suka fito inda aka zo shi aminu waziri tambuwal ya janye wa atiku abubakar wanda wannan lamari ne ya sanya shi Wike bai yi nasara ba wanda mutane suna ganin ba don cewa tambuwal ya janye wa Atiku Abubakar ba to da fa Wike ne zai ci wannan wato tikiti na wato zama ɗan takara a jam'iyyar PDP na shugaban ƙasa. Amma kasancewar wancan abu da ya faru ya sanya Atiku Abubakar ɗin ya nasara. duba da wannan shi wuke ɗan takara ne na shugaban ƙasa jama'a da dama sun san shi kuma yana da ƙarfi da fawa shin me ya sanya atiku abubakar da zai tsallake wannan abu da yake da shi ya tafi ya je ɗauko wanda ba shi da kafasitin da yake da shi inda wato wasu jigajigan jam'iyyar suke ganin cewa wannan zaɓi da atiku abubakar ɗin ne ba zai kai jam'iyyar zuwa gaci ba domin kuwa ga wanda ya dace ya ɗauka bai ɗauka ba wannan ita ta bawa jigajigan jam'iyyar dama suka fito suka ringa kwayewa a atiku abubakar ɗin zani a kasuwa to a halin da ake ciki dai zaben shekara na 2023 na ƙara karatowa inda a yanzu watanni kaɗan ne suka rage wanda za a zo a fara fafatawa a halin da ake ciki da ragowar jam'iyyun ma su ma suna cikin wannan rudani dangane da fitar da ɗan takara inda a jam'iyyar apc har yanzu ba a san wane ne zai yi mataimakin shugaban ƙasa ba inda dai kamar yadda jam'iyyar ta apc take nuni da cewa a yankin arewacin najeriya za a fito da wanda zai zama mataimaki wanda a yanzu babu shakka kallo ya koma kan baba ga nazilin gwamnan jihar borno sai dai kuma wani wato abu da ke faruwa da jam'iyyar shine tsarin nan da ake da shi na cewa musulmi da musulmi ba za su taɓa yin mulki ba dole sai dai musulmi ɗaya wato kirista ɗaya idan musulmi ne shugaban ƙasa kirista zai zama mataimaki idan kirista ne shugaban ƙasa musulmi zai zama mataimaki domin a yanda suke faɗi hakan shine zai kawo kwanciyar hankali Wannan ita ce babban matsalar da take fuskantar APC su kuma a dangane da fitar da ɗan takara daga kudan daga arewacin Najeriya musulmi wanda abin kuma yana ci masu tuwa ƙwarya kasancewar yanzu idan ba musulmi suka ɗauka a mataimaki ba ƙarfinsu ba zai kai yadda ake so ba. Haka zalika jam'iyyar NNPP Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ma kansa yana ƙara yin shiri a dangane da wato wannan zaɓe wanda shi ma har yanzu dai ba a bayyana mataimakinsa ba to mu dai babban fatima shine Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi na wanda zai zama jagora na gari mai adalci a wannan ƙasa dukkan wani mutumi da ba shi da zuciyar zai taimaka al'umma muna roƙon Allah ya hana shi wannan mulki to masu me za ku ci ne da wannan rahoto mun gode